Foto na ashirin da hudu ‘Yan yaƙi na Allah Akwai wannan tarihi a cikin Lanzila littafin Afisawa Sura shida aya goma zuwa goma sha takwas. Mun samu labarin yadda Ubangiji ya taimaki Isra'ilawa suka samu nasara bisa ga abokan gabarsu. To, muha, wani irin taimako Allah ya yi muna, maganar Allah ta ce, mutuna da ƙarfin da ke gare mu bai isa ba, idan muka roƙi Yesu ya gafarta mana zunubanmu kuma ya shiga rayukanmu, za shi yi babban ikon shi zai kasance tare da mu domin shi taimake mu ko da yaushe. Wani lokaci muna tsammanin muhimmin abu shine mu rinjayi miyagun mutane waɗanda muke fuskanta, amma ba mutane kaɗai ba, babban abu shine mu yi yaƙi da shaiɗan. da kuma miyagun ibilisai masu son su raba mu da aikin Ubangiji. Yesu ya ci nasara bisa ga Shaiɗan kuma ya ba mu ƙarfi domin mu fuskance shi. Ya kamata mu sa ɗamara kamar sojawan da ke tsaye a wannan hoto, suka kasance shirye domin yaƙi. Na farko, gaskiyar Yesu almasihu ta yi muna garkuwa, da haka muna ba da gaskiya kuma muna faɗin abin da ke na gaskiya. muna buƙatar gaskiya ta zama ɗamara gare mu, an ba da adalcin Yesu almasihu a gare mu, domin mu ƙamnaci junanmu, mu aikata alheri, wannan ya zama kamar garkuwa mai kare mu daga jarabobin Shaiɗan. Mu da muke da shiri ga Allah, ya kamata mu faɗa ma wasu labarin Yesu almasihu. Wannan ya zama kamar sawar takalma na shaida bishara masu riƙe mu tsaf su hana mana tuntuɓe zuwa hanyar Shaiɗan. Shaiɗan yana so ya raba mu da maganar Allah, makircin Shaiɗan yana zuwa gare mu kamar kibiya mai tseni, ya kamata mu dogara ga Allah kuma mu aikata maganar shi. Wannan ya zama muna kamar garkuwa domin kariye kibiyoyin Shaiɗan. Yesu ya ɗauki azabar zunubanmu, kuma ya kawo mana ceto, dole mu yi amfani da maganar Allah. ita ce takobi wanda za mu rinjayi Shaiɗan da shi, mu yi addu'a ga Allah kowane lokaci, mu roƙe shi dukan abin da muke so, kuma shi bi da mu cikin dukan abin da muke yi, da haka rayuwarmu za ta zama mai tamani wurin Ubangiji.